بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى أقيمت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا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 ga kafiran da suka yaƙi annabawansu da manzanninsu me dalili suka ce kar a raba su da abin da suka samu iyaye da kakanni a kansa allah ya ce to wannan tafarki ya munan mutum ya riƙe wani abu da ya samu iyayensa a kai ba tare da kula ko lura cewa abin da iyayen suke kai shirya ne na allah ko ba shirya ne na allah a wani ko Allah ya ce shin za ku ci gaba da bin su ko da shi ɗan ke kiransu zuwa ga wutan sa'ir ko da zuwa ga azabar Allah shi ɗan ke kiransu Allah ce za ku bi su a haka Allah ce to duwanda suka yi wannan dogewa din Allah ce muka halakar da su Allah ce kuma ka duba yadda karshen waɗanda ke karyata annabawa da manzanni ya kasance ma'ana kai ka ɗauki wa'azi daga abin da ya faru da su الله يسامو آمين نظام تاشي أفركم آية عشرين نشيدة الله يمانا جابورنج آمين تسي الله يجي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه abiyi wa qaumihi Allah ce ka tuna lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu ya yace wa babansa da kuma mutanensa baki daya ni bara'un mimma ta'budun yace ni mai bara'a ne ma abinda kuke bauta kuma bayan Allah abinda kuka rike kuke bauta musu waɗannan gumaka da kuka makalkale musu yace na barranta da su illal faɗar ni wadda na rike ne Allah wadda ya kagi halitta ta fa innahu sayadin annabi Ibrahim ya ce da sannu zai shirye da ni zuwa ga hanya madaidaici jama'a mun fahimta e imamul hunafa shugaba liman na yan tauhidi shine annabi Ibrahim shi duk inda ka ji an kawo maganar annabi ibrahim to za ka samu magana ne akan madaran tauhidi magana ne akan ta allah kore ma allah duk wani aibi da na ƙasa jama'a mun fahimta Allah ya ce wa idkana Ibrahimu li abihi wa qaumihi ka tuna lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce wa babansa da mutanensa innani mata mata abudun ni dinnan na barranta daga duk abin da kuke bauta illa faƙara ne, amma ni wadda zan rike a matsayin abin bauta wadda zan rike a matsayin abin dogaro na shine wadda ya kagi halittata fa husa sayadin wannan kuma wanda ya kagi halittar nawa zai shiryas da ni zuwa ga tafarki madaidaici lokacin da yake gaya wa mutanensa wannan magana a lokacin ba a mayi mishi wahayi na annabta ko manzanci jama'a mun fahimta a lokacin da yake faɗin waɗannan maganganu wa babansa a lokacin da yake faɗin waɗannan maganganu wa mutanensa da ya same su suna bautan gunki a lokacin ba ma wahayi a hannunsa hankalinsa kawai ya kula da shi ya ga a riƙe wani ba Allah ba bai dace a riƙe wani ba Allah ba bai dace ba domin shi Allah cewa yake yi walakadi a ta yi na ibrahim rushdahu min qablu إبراهيم رشده من قبل وكنا laqad ataina ibrahima rushdahu min qablu Allah ce hakika mun ba mu annabi ibrahim shiriyarsa tun tun tuni wa kunna bihi alimin Allah ce don muna da ilimi akan annabi ibrahim shi kan a saukar da wahayi zuwa gare shi Allah ya shiryas da annabi ibrahim a ɗabi'arsa ya kyamaci bauta ma wani abu in ba Allah domin sai da ya kai ma annabi ibrahim duk abin da ake bauta a duniya a wannan lokacin koma bayan allah shi ya gane abin bai dace ba amma shi kuma bai san wa zai rike ba hmm. idan ya ga waɗannan suna bautan abu kaza sai ya auna abin a ma'auni na allantaka sai ya ga wannan abin bai dace a ce allan mutane bane bai dace a ce abin bautan mutane bane sai ya sake sai ya kamo wani idan ya auna na biyun ma sai ya ga bai dace a bauta mishi ba sai ya sake sai ya kama na uku in ya je na uku ma ya ga bai dace ba haka ya dinga lalume duk abin da ya auna sai ya ga wannan abin bai dace a bauta mishi bai dace ya zama abin dogaro ba shine ataina da gumin qablu Allah ya ce mun bashi shiriyar sa tun tun tuni tun yana karamin sa Allah ya tsinka yadda Annabi Ibrahim cewa ba abin da ya dace a bauta mishi koma bayan Allah ya ce وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري, وكذلك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله يتكتنا لوكتن دا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه آزر لوكتن دا يتشو بابانس آزر سونم بابانس آزر نعم, نعم. ya ce wa babansa azara a tattakidu asnaman aliha ya ce yanzu baba gumaka za ka rika a matsayin ababen bauta wadda za ka kaɗaita da bauta wadda za ka sadaukar ka miƙa wuya gare shi baba gumaka su ne abin bautanka inni araka wa kaumaka fi dalalin mubin yace baba wallahi na kula da kai da mutanen ka baki daya ba akan daidai kuke ba abinda kuke yin nan ba daidai bane ba Allah sai ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi Allah yace kamar haka muka dinga nuna ma annabi ibrahim tsabar ikon Allah a samai da ƙasa ko bishiya ya gani sai ya yi tunanin to bishiyar nan me ke tsiro da ita mm. sai ga gunki dai ba zai iya tsiro da ita ba wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi Allah ce haka muka yi ta nuna ma annabi ibrahim ababan mamaki bayyanar ikon Allah a samai da kasai wal yakuna min al muqinin Allah ce don ya zama daga cikin masu yaqini annabi ibrahim yana cikin wannan yini, idan ya ga dutse sai ya ce to wannan dutsen yaya aka yi ya samu a wannan wajen Tsiro waye? idan tsirowa ya yi wa zai ba mu tarihin lokacin da dutsen yake karami sai ya rasa ɗauko shi aka yi aka kafa shi sai ya dubi kuma a garin su wa zai iya cicciɓo wannan dutsen ya kafa shi sai ce to amma da dutsen nan dole akwai hanyar da ya samu sai ce to ni ina so in gane wa yake wannan ikon Allah din to annabi ibrahim yana cikin wannan lalumai sai dare yayi a kansa falamma janna janna alaihi al-layl janna alaihi lailu ai satarahu lailu lokacin da dare ya rufe annabi ibrahim hmm. ra'a kaukaban sai ya ga wani tauraro a sama mai tsananin haske kale sai ya ce haza rabbi wannan tauraron shine ubangiji na da asuba ta yi sai ya nemi tauraro ya rasa falamma afala ai falamma gaba lokacin da ya ga babu tauraro kala sai yace la uhibbul afilin yace wallahi bani so ba zan rike duk abin da ke gushe. ya zama Allah na abin bauta na kuma akwai lokacin da bayi nan yace a bai dace ba bai shiga ma'auni na Allah taka a ce akwai lokacin da bayi nan to in ka rike wadda tainuwansa zai kare ran da bayi nan ya da ya ce la uhibbul afilin jama'a ku lura wannan ma'aunin annabi ibrahim na bayarwa ne tun ma bai san wani ne ya ce wannan tauraron shi ne ubangiji na da ya ga babu tauraro sai ya gafa a ma'auni na hankali duk abin da za a wayi gari a wani lokaci bayi to bai kamata a rike shi abin dogaro ba وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى Allah da عباده خبيرا ba bayi shawara da wa za su dogara sai ya ce fatawakkal alalhayin ladi la mutu Allah ya ce ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa wa kenan Allah ya ce to in za ka dogara Allah ya ce ka dogara ga wadda baya mutu amma duk abin da zai gushe in ka dogara da shi to ka kama reshe ne ka kama ka sake reshe ne ka kama kan haka ne ko ba haka ba sau nawa za ka ga mutane a cikin wadata da yalwata daga inda ubangidansu ya mutu ko ya gushe sai ka ga sun sake dawowa abin tausayi a rayuwa haka ne mana za gan shi da mota da gida mai kyau daga ran da aka ce ubangidan bayi nan ko ubangidan ya mutu shikenan kuma sai yanayi ya canza Allah ce to in za ka yi ubangida in za ka yi abun dogaro Allah ce ka yi da rayayyan nan da baya mutuwa Allah ya ce falamma janna alaihi lailu lokacin da dare ya lulluɓe annabi ibrahim ra'a kaukaban sai ya ga tauraro a kansa kala sai ya ce haza rabbi wannan tauraro shine ubangiji na falamma afala lokacin da tauraron nan ya bace kala sai annabi ibrahim ya ce la uhibbul afilin ya ce bani son duk abin da ke kushewa ke bacewa ya ce bani son ba zan rike shi hmm. to sai sake ganin wani falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma ta bullo sai ya ce haza rabbi to yanzu wannan shine ubangiji na jama'a kun ga a lokacin lalume ma yake yi falamma ra alkamara bazigan lokacin da ya ga wata ta bullo dololo a sama kada sai ya ce haza rabbi wannan shine ubangiji na ma afala lokacin da wata ma ta bace qala sai yace la illam yahdini rabbi yace ni fa ubangiji na idan fa bai shirya da ni ba ya nuna mini abin da zan rike la akunan min alqawmi dalil ni ma zan kasance daga cikin mutane batattu da su rike wani abu to watan ma yace bai yadda ya rike ta ba to sai kuma ya ga rana falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala zai kacin to lokacin da ya ga rana ita ma ta bullo bololo ga ta asama kala sai yace haza rabbi haza akbar yace to wannan shine ubangiji na shine mafi girma ya fi taurari ya fi wata girma falamma afalat da rana ta faɗi ya ga ita ma ba kala sai yace ya kauni ya ku mutane na inni bari matu shirikun na barranta daga duk abin da kuke shirka da shi inni wajahatu wajhiya lillabi fatara samawati wal ardi hanifa Ya ce na fiskantar da fiskata ma wadda ya kagi halittar samai da kasai ko ma waye ya yi sama ko ma waye ya yi kasa yace ni na rike shi wa ma ana min al-mushrikin yace ba zan yi shirka inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi yace na fiskantar da fiskata na sallama na miƙa wuyana ma wadda ya kagi halittar samai da kasai wa ma ana min al-mushrikin annabi ibrahim yace ko ma waye yayi sama ko ma waye yayi kasa ni na rike shi ubangiji jama'a mun fahimta to annabi ibrahim ke shi in dai ka ji sunansa a karatu to za a fara magana ne akan waye allah hakkokin allah kadai ta allah da bauta shi kadai ba abokin tare to haka annabi ibrahim ya yi ya je samu mahaifin shi ya ce baba waɗannan ababa واذكر في الكتاب Ibrahim. واذكر في الكتاب إنه كان صديقا نبيا الله يتشي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم كأمتا مع الأمر كلابار النبي إبراهيم أتكين على القرآن إنه كان صديقا نبيا الله يتشي النبي إبراهيم صديق إنكم النبي إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا babansa ya abata ya ce ya baba lima ta abudu ma la yasma'u don me kake bauta ma abinda baya ji wala yubsiru baya gani wala yuguni an kashe a abinda baya kulla ma komai baba don me zaka bauta mishi baya gani baya ji in mun mishi magana baya ji wala yuguni an kashe a kuma ba abin da yake baka baba baba don me zaka rike abinda bayi ji bayi gani baya amfanarwa a matsayin abin bauta ya sake ce mishi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati ya ce mishi ya baba inni qad ja'ani min al-ilmi yace wani ilimi ya zo mini na wahayi fattabi'ini inni ka ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika wadda kai bai zo maka ba fattabi'ini baba ka bi a duka siratan sawiya zan shirya da kai hanya madaidaiciya zan jagorance ka akan mafi alkhairin hanya ya sake ce mishi ya abati la ta'budu shaytan zuciya ba ba la ta abudu shaitan ba ba karka bauta ma shaitan domin bautan wani Allah bautan shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiyan shaitan mai tsananin saba ma Allah ne karka bi shi in ka bi shi to shikenan kuma sai ka zai ka zama a cikin tawakkas sai ya ce mishi ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ya ce mishi ya baba inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman ina tsoro kar wata azaba daga Allah mai rahama ta shafi fatakuna li shaitani waliyan ka zan majibancin shaidan al'amuranku ya zan ɗaya da shaidan baba ka kauce inni akafu an yi masaka azabun minar rahman ina tsoro kar fa wata azaba daga Allah ta shafe ka za ta ɓaci idan ka mutu akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa al-imam al-bukhari ya fi da annabi yace yalqa ibrahim abahu azara yawm al annabi ibrahim yakan yi kicibis da babansa azara a ranar al-qiyamah wa alayhi al-gabarat wal qatar qura dauda furmutsin al-qiyama ya dabaibaye azara zai kuma da ɗansa annabi ibrahim zai ce mishi ba ba kad na tuka an hada fa asaita kaga ba duk abin da zai a maka wannan matsalar sai da na hana ka ka ki hannu kala sai ce mishi la asikal yau mm. zai ce mishi ibrahim ga mun yadda zan yi ba zan saba maka ba a yau amma lokaci ya ƙure malam duk karatun nan da muke yi wallahi kafin ran ajalin ka ya zo daga ran da aka ce kwanakinka sun kare tafsiri ya kare hadisi ya kare saura iya aikin da kai a kulla ka a tafi da kai shi duk ya wuce eh duk ya wuce to ke annabi ibrahim sai ya roƙi allah kad wa'attani allah mai yawma yub'asu allah ka mini alƙawarin ba za ka kunyatar da ni a ranar alƙiyama ga halin da mahaifina ke ciki kowa na ganin shi kana sai Allah ya ce mishi inni haramtu aljannata alal kafiri. Allah zai ce Ibrahim kai hakuri na haramta aljanna ma kafiri kafiri ba zai shiga to ka ji ga yadda ɗan yake gaya mishi tun ana duniya malam ai haka ai wa'azi yake Allahu akbar Allahu akbar haka wa'azi yake lokacin da aka yi na annabi nuhu wani irin wazi ne annabi nuhu bai yi ba babu da'autu kaumi laylan wa nahara inni da'autu kaumi laylan wa nahara qala rabbi yace ya ubangiji inni da'autu kaumi laylan wa nahara nayi wa ma al'umma ta wa'azi dare da rana shi annabi nuhu ba wa'azin sati sati ko wata wata bane laylan wa nahara yakan yi wa'azin haka a taron jama'a idan ya gama wa'azin kuma ya sake bi man to man gida gida summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra summa inni a'lamtu lahum yace nayi wa'azin kamar ye kuwa in zo cikin anguwa na daga murya na faɗi wa'azin wa asrartu lahum israra nayi wa'azin asirri sai zo gidanka ya sallama idan ka fito cewa ne na zo gaya maka wata magana ne akan mahaliccinka to ina da ya wuce bayan sun tafi sai ga annabi hudu shi ma ya zo ya yi bayan ya tafi ga annabi salihu ya zo ya yi wata rana annabi shu'aibu yana wa'azi sai yake gaya wa mutanensa wa ya la la ya jiri manna kuma shikaki ya ce kar haushi na da kuke ji ya dinga ɗaukan ku in na muku wa'azi ku ki ɗaukan wa'azi yusibakum misla ma asaba qauma nuhin har ya zo ya same ku irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu aw qauma hud ko abin da ya samu mutanen annabi hudu aw qauma salih ko irin abin da ya samu mutanen annabi salihu wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lut ba su fa da nisa da ku gashi an halakar da su don kuna bin cikin garin su kuna wucewa annabi shu'aibu ke wannan wa'azin to qur'ani sai yake gaya mana shi ma annabi Shu'aibu ya wuce yanzu ba gashi yana wa'azi mutanen sa ba yana ce musu ba ga abinda aka yi mutanen annabi nuhu ga abinda aka yi mutanen annabi hudu ga abinda aka yi mutanen annabi salihu ga abinda aka yi mutanen annabi lutu ku ku gyara kar a cin muku to shi ma da ke musu wa'azin yanzu qur'ani yana gaya mana shi ma ya wuce kai ma da ka wuce wallahi malam akwai a tashi a ƙwariyar garin nan sai an nemi wadda ya san kama ya mutu wadda zai ce shi ya san kama wallahi shi ma ya mutu hmm. yanzu duk bauchi akwai wadda ya sanya kubin bauchi amin to haka ne ba kawai ka yi abin da yake daidai kawai ka hmm. ka ba ma kanka haƙuri amma wai in za ka biye ma abin da ranka ke so ne in za ka biye ma abin da ranka ke so ne wallahi lokacin ka kawai da ka bata kuma bukata ba ta biya ba in dai bukata tana biya ka kalli mahaifinka mana bukatarsa ta biya tun kan ya haife ka yake da wayo to me ya samu babu mana ka nemi abinci ya zama wajibi ka nemi abinci don ka kare mutuncin ka da nan ka amma ka tsaya kai addini ka tsaya kai addini in kuma ka ce ba za ka yi addini ba wai wannan rayuwar ce za ka yi ta binta sau da ba wallahi ba ta lokacin ka kawai za ka yi wallahi ba abinda za ka Wayan nan fir'auna da ka gani da fir'auna su amana su duk tarkacen su nan suke wannan rajulun mu'minin min ali fir'auna annabi musa ya zo yana wa'azi karshe shi ya karbi wa'azi ba abin da bai gaya mutane su ya kauni innama hadhihi alhayatu dunya mata ya qaumi innama hadhihi alhayatu duniya mata wannan rayuwar duniya ta bani kalashi wa innal akirata hiya darul karar gidan lahira nan ne gidan tutur in ka nan babu mutuwa babu dawowa yace musu ku kiyaye bin fir'auna da kuke yi sau da kaba yace ku yi makanku faɗanta na su abin da ya ja ku jikin fir'auna neman abin duniya innama hazihi hayatu duniya mata wannan rayuwar duniyan kuma ta ɗane kalashi wa innal akirata ya darul qarar mutumin nan ya dinga musu wa'azi lafazinsa na karshe a fadan fir'auna ya ce musu fasatazkuruna ma aqulu lakum wa kuruna ma a da kuma. Ya ce nan gaba da ku fahimci duk abin da nake gaya muku ce duk da ku tuna sun tuna ko ba su tuna sun tuna fasatazkuruna ma kuma. Ya ce musu za ku zo ku tuna duwa abin da na muku ce za ku tuna za ku tuna wa ufawwidu amri ila Allah ni dai na fawwala al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah na ganin bayi to Allah a Qur'ani yace da fir'auna da jama'arsa saduka ba a ruwa aka nutsar da su ba Allah ya ce to duk wayan gari da safiya za a yi musu babbaka a cikin wuta da yamma a yi musu babbaka iya rayuwarsu a kabari kenan ran da za a yi tashin alkiyama Allah ya ce zai ce su yi layi fir'auna a gaba su bi shi a baya a shiga wuta amma a kabari zaman da suke yanzu النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا zuwa a bijirar da su a kanta idan aka ɗebe su duka sai a je a babbaka su sai a dawo da su guduwan wa'ashiya da maraice sai a je a babbaka su Allah ya ce wa yau mata sa ran da za a yi tashin alkiyama Allah sai ce adkilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da jama'ar fir'auna da fir'auna mafi tsananin azab shine a gaba يقدم قومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم yau malkiyama mm. Allah ce shi zai tsaya a gaba a ranar malkiyama an ce fir'auna sai ya fita ya tsaya mm. sai hama ne ya tsaya sai karu ne ya tsaya kowane tawagarsa sai ya zo ya shiga layi Allah sai ya ce to maza ku tafi fa aure da kuma Allah ce sai ya gangarar da su wuta sai gangarar da su wuta shi kenan labari ya kare ya kare wa'azi da aka yi ina ya wuce ya wuce to aka yi gaya babansa ya ce mishi inni akafu an yamassaka azabun minar rahman ina jiye maka karfa azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka fatakuna li shaytani waliyan ka zan majibanci na shaidan sai ya ce ma annabi Ibrahim qala aragibun anta ibrahim yanzu karan tsana ka samu mu haka ababen mu kake ce musu la yasma'u wa la yubsiru wa la yubni an kashiya mm. ibrahim abin bautar mu kake ma irin waɗannan bakakin zaki la illam tantai yace ibrahim in baka daina faɗin abin da kake faɗan nan ba in baka janye daga kan wannan aƙidar kan ba la'arjuman naka ai la'akatulan naka ya ce wallahi dan kashe kai wahajurni maliyan maliyan bi ma'ana zamanan ɗawila ya ce ibrahim daga yau bani so in sake haɗa ido da ka ka ƙara gaba kawai ka tafi abinka ka tafi ka tafi abinka bani so in sake zama da kai gari ɗaya ba zai sama ba za ta sake mana rumfa da kai a gari ɗaya wa turni mali ka yi hijira maza ka tafi abunka ka tafi duk shekara da shekaru bana so na ganka kala annabi ibrahim sai ya ce salamu alaika salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya kala salamun alaika yace Allah ya baka hakuri ba Allah ya wuce zuciyarka salamu alaikum sa astaghfiru laka rabbi kuma zan yi ta nema maka gafarin ubangiji na kasan duk annabi haka uslubi su take e mutanen mu ne yau mai laifin abokin gaba ne a shi mai laifi ai abin tausayi ne haka ake bukata mai da'awa ne kira ya zama yana da tsananin tausayi na mutanensa Allah ya ce kunu rabbani al'alimin rabbani shine malamin da zai karantar da mutane kuma yana lallabin su yana jan hankalin su zuwa ga addinin Allah me ribar ka in duk garin ku suka shiga wuta kai wata riba ka kai ka ci kuskure ne ka dinga cewa jahilin banza a a dibgegge a a wannan ba ba da dabi bane shi jahilin in ya zama jahili kai ribar me kaci. a je jahili ne in ya shiga wuta ribar me kaci. bukatar ka kowa ma ya shiga aljanna kuma da'awa uslubi take da shi mai yawa wani malam sai ya gama faɗa da kai ya gaji sai kuma soyayya ta zo da shiga tsakani wani wallahi ba zai fahimci inda ka dosa ba sai bayan ka mutu sabbi waɗanda suka fara ƙauna da karɓar da'awar malam ta'abar bayan mutuwarsa adadinsu Allah kaɗai ya sai da yawa gaba suke da shi sai bayan mutuwarsa tukunna inda za a ta da shi a ce kuma wani da wani suna tare da kai zai mamaki to wuta ba ka bace aljanna ba ka bace fa zakir innama anta zakir wadda ya dauka ya dauka wadda bai dauka ba ya dauka wahala ma kansa to yace sa astaghfiru laka rabbi da sannan zan nema ma gafaran ubangiji innahu kana bi hafiya innahu kana bi hafiyan bi ma'ana kana bi latifa ya ce Allah na da sassauci akan sha'ani in na shiga cikin maganan Allah zai sassauta ya maka jama'a mun fahimta Allah ya samu dace Allah ya ce wa idh kana ibrahimu li abihi wa qaumihi ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce wa babansa da mutanensa innani bara'u mimma ta'budun ni dai nayi bara'a ma abin da kuke bautawa illa allazi fatarani sai wadda ya kagi halitta ta fa innahu sayadin lalle da sannu zai shirye da ni wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi fi aqibihi ai fi dhurriyyatihi sai ya sanya wannan kalma innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani ma'ana la ilaha illa allah la ilaha ba wani abin bauta illallah da gaskiya sai Allah innani bara'un mimma ta'budun na barranta daga duk abin da kuke bautawa yace illal ladhi fatarani sai wannan wanda ya kagi halittata Allah sai yace waja'alaha kalimatan baqiyatan annabi Ibrahim sai ya sanya wannan kalma ta zama wanzajjiya gudananniya fi aqibihi a cikin zurriyarsa ma'ana sai ya ajiye ta a matsayin jagora ma zurriyarsa yarci un don su dinga dawowa zuwa ga wannan kalma ta bara'a ma bauta ma wani koma bayan Allah su rike Allah mahalicci shi kaɗansa jama'a mun fahimta Allah ya samu dace to sai Allah ya ce bal matta'tu haula Allah ya ce bari waɗannan kam na ji yadda su daɗi ne in ji Allah wa a ba da ubanninsu yanzu karatu ya dawo kan mutanen makka Allah ya ce bal matta'atu ha'ula'i wa aba'ahum Allah ya ce waɗannan kam da kake tare da su a cikin garin makka Allah ya ce bari su taurin kansu waje suka samu inji me ne dalili Allah ce matta'atu haula'i wa aba'ahum na jiyar da su daɗi da su da ubannin su hatta ja'ahumul haqqu har gaskiya ta zo musu gaskiya shine alqur'ani gaskiya shine musulunci hatta ja'ahumul haqqu har gaskiya ta zakke musu wa rasulun mubin da kuma wannan manzo da yake bayani daki daki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a muna fahimta Allah yana tunasar da mutanen Makka irin ni'ima da ya musu domin su tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ni'imtar da su ni'imomin irin tara shine ma'anar allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf dama can annabi Ibrahim ai ya musu addu'a ko to haka suka rayu a cikin wadata kasar su bata nomuwa amma duk abincin da ake bukata rayuwa take bukatarsa akwai a wajensu Allah ya ce to daɗi na jiyar da su da su da iyayensu hankalinsu na kwantar suna zaune lafiya da su da iyayensu suna cikin wannan walwala hatta ja a haqqu har gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin da wannan manzo mai bayani daki daki akan abin da Allah ya aiko shi da shi Allah ya ce to sai suka yi turjiya suka ce ba za su bi ba Allah ya ce to sai suka shiga wahala eh malam fa shi wahala kunci bala'i sababinsa wallahi bin Allah bala'i masifa abinda ke jawo shi bin Allah wallahi bin Allah ba to suna zaune lafiya أولم نمكن لكم هرما آمنا وقالوا إن نتبع الهدى sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga musulunci wa kalu sai suka ce mishi in nattabi'il huda ma'aka idan mun bi wannan shiriya da ka zo da shi tare da kai mu ma muka musulunta muka karbi imani nutakattaf min ardina to za a ciccisge mu a cikin kasar mu za a kwace mana shaguna za a kore mu a bakin aiki za a raba mu da gonakin mu nutakattaf min ardina Allah sai ya ce ka gaya musu awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samarat kulli shay'in rizqan min ladunna Allah ya ce to ba ku bin Allah Allah bai ba ku harami amintacce ya makkana muku shi ba a walam nu makillahum haraman aminan Allah ce ban ba su gindin zama a harami amintacce ba domin makka ba a yakanta ko ina za a kai mishi hari amma ban da makka Allah ya ce to ba na ajiye ku a gari harami amintacce ba kuma garin ku ba a noma a samu abinci yujuba ilaiki thamarat kulli shay'in rizqan min ladunna amma duk da haka ake jawo muku abinci zuwa makka Allah ya ci arziki daga wajen Allah ce ba ku lura da wannan ba na farko dai garin ku ba a yakan ku duk gangancin mutum ba zai ce bari ya fara muku ba garin ku ba a noma ya kamata a ce kuna cikin yunwa amma kuma kun fi kowace ƙasa wadata a duniya Allah ya ce to kuna kan kafirci ma na muku haka balle kuma za ku yi tauhidi ku ce wai za ku shiga matsala malam ai ita matsala mai gida ba ya mutum a matsala in Allah bai sa ka a matsala ba wallahi ba ka shiga matsala kuma mai gidan ka ma in Allah za shi a matsala ya shiga kenan yana daga cikin kirari da Allah ya yi wa kansa da kansa ko suratu tur ko zani zari ce wa annahu huwa adha haka, wa abaka Allah ce ai ni nake sa kuka ni nake sa dariya Allah ce in kaga mutum na dariya Allah ce ni na sa shi Allah ce in kaga mutum na kuka ni na sa shi to in bai saka kuka ba ba wadda sai saka kuka in ya saka kuka kuma ba mai hana kuka shedan ne malam ke sawwala wa mutane wa'yansu abubuwa daban-daban a cikin zukatansu shedan ne to Allah ya ce a walam numakkin lakum haraman amina yujba ilayhi thamarat kulli shay Allah ce ban zaunar da ku a harami amintacce ba ga shi ana jawo abinci ta ko ta ina a kawo muku cikin garin ku Rizkan min ladunna Allah ce arziki daga wajen ku. Allah ce ai rashin ganewa ne to kuna laifi ma Allah ya rufa muku asiri balle kuma za ku bi Allah ka san ko wannan cin hanci da ka gani wani yana ganin in albashinsa ne ba zai biya mishi bukata to malaka ka da rayuwar kana ma karban bright din Allah ya barka to kuma yau ka ce Allah na bari kuma ya walakanta ka ai wannan ma kai munan zato ma in dai kana karban cin hanci ya rufa maka asiri yau kuma za ka daina don tsoronsa kuma ka ɗauka asirin ka zai tono. a to ai ma baka mai da shi Allah bane ai baka mai da shi ma Allah bane in dai kana mishi laifi ma ya tausaya maka yau kuma za ka daina laifin to malam ka daina mana ka gani daga rufin asiri da biyan bukatu to haka ne to saboda haka Allah ya ce na jiyar da su daɗi ne na jiyar da ubannin su daɗi ne ai su ne Allah ke buga misalin su a suratul nahli wa daraba wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan Allah ya ce ga wani misali da Allah ya buku na wata alƙarya kanat aminatan wannan alƙaryan ta kasance amintacciya mutma'innatan kuma natsatsiya kasan ana iya samun aminci amma a rasa natsuwa yanzu akwai ƙauyen da zaka je saboda tsaban amincin su a kofar gida za a zuwa shi shimfiɗa tabarmai kowa ya kwanta sai gari ya waye ba mai jin wai akwai wani abu to amma kuma babu natsuwa da talauci ta musu katutu to Allah ya ce wannan alƙaryar da zan baku misalin ta kanat aminatan mutma'innatan amintacciya ce kuma natsatsiya ce ba tsoro ba fargaba Allah ya ce kuma babu yunwa babu talauci fa kafarat bi al'umillah wannan alkariya sai ta kafirce ma ni'imomin da Allah ya mata fa adhaqaha allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu un. Allah sai ya dandana ma wannan alkariya tufa sutura irin na yunwa Allah sai ya dandana ma wannan alkariya tufa irin na tsoro da firgici bima kanu un. Allah ta saboda mugun aikin da suke yi ai kun ji dai mummunan aikin sai ja musu ko wata addu'a da annabi ya taɓa fetta musu sai da ta kai ma yunwa mutanen maka sai da ta kai ma suna bin bola suna ɗaukan ƙashi, suna nika shi suna tikawa suna ci to dama kafirce ma Allah shi ke jefa al'umma a cikin wayo Allah kafirce ma Allah shi ke jefa al'umma a cikin wayo Allah maganin wayo Allah da'a wa Allah to duka waɗannan ababa da muke karantawa yan uwa misalsalu Allah ke ba kan al'ummomin da suka rigaye mu da kuma irin matsayi da suka mu'amalanci annabawansu irin matsayi da suka mu'amalanci manzanninsu matsayi da suka mu'amalanci mahalicinsu da kuma abin da ya biyo bayan wannan mu'amala idan sun kyautata mukan ji sakamakon su mai kyau ne wadda suka munana muna jin sakamakon sai ya munana to Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace da daidai kuma mu yi daidai Allah ya ba mu ikon kiyaye mu Allah ya ce walamma ja'akumul haqqu lokacin da gaskiya ta je musu alqur'ani ya je musu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je musu kalu sai suka ce hada sihirun ai wannan abin da Muhammad ya zo da shi sihiri ne wa inna bihi kafirun mu kuma mun kafirce mishi to ba sanadiyan kafircewan suka fada cikin wannan wahala ba sanadiyan wannan kafircewan suka fada cikin wahala Walan ma walamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiya ta je musu kalu sai suka ce ha ga sihirun ai wannan sihiri, domin abdullahi dan abbas ya ce lokacin da suka bijire suka ƙi karɓan alƙur'ani suka ƙi karɓan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma duk da haka idan dare yayi sai kuma a je a lallabe a jikin gidansa ana jin karatun ƙur'ani da yake to idan mutum ya je sai ji qur'ani ya ratsa shi malam qur'anin nan kai ka je da yake ratsa zuciya sai su ka wannan sihiri ne duk wanda ya je za a kama shi duk wanda ya je za a kama shi to haka wadda Allah ya tsaga suna da rabo suka karba wadda rashin rabo ya tabbata a kansu suka yi fada da shi wannan fadan ya zama asara a kansu to dukkan annabawa da manzanni haka ake gaya musu masiyarta a abokaye a yi ta faɗe-faɗe saboda gudun kar a karɓi abin da suka zo da shi na wahayi Allah ya ce walan ma a gumul haqqu lokacin da gaskiya ya zo musu kalu suka ce hadha sihirun wannan ai sihiri ne wa inna bihi kafirun mu kuma mun kafirce da shi ba za mu karba ba ba za mu yi biyayya Allah ya tsare to in ba sai mu kwana anan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 shi da wani yaran da ba malamai sun ce bai halatta ba sai da larabci amma akwai waɗanda suka yi rangwami, kamar malamin masabar maliki ya cewa idan na fila ne za ka iya yi da wani yare amma ban da farilla to amma kuma na da hala ka samu wani abin da kake so ka roki Allah wadda babu wata addu'a ma asura a kan shi to idan mutum na da bukata sai ya je ya haddace ta sai ya zo ya ci gaba da yi amma in ya yi babu wani abu a cikin insha Allah Allah ya kai wannan cewa yake yi game da tarihin annabi ibrahim da mana ya kawo na larumin shirya da ya yi sai bi mana kafin annabi ibrahim babu wani shirya ke wanda shi ya gada kamar yadda misali mutanen annabi isa ai sun samu sauran attaura na annabi musa alaihi salatu wasalam to shi a lokacin babu ta shari'a ne irin wannan irin wanne limana irin wanda ta gabata ta kawai abin da Allah ya bada labari a Qur'ani ai shi zamu tsaya akai kawai ya samu mutanensa akan kafirci da mahaifinsa da mutanensa suna bautan gumaka koma bayan Allah Allah ya kira shi ya ce ya musu wa'azi kuma mun ji dai tun kan tun yana yaronsa ya fara tunanin waɗannan ababa ba ababen bauta bane bai dace a bauta musu ba koma bayan Allah wannan shine abin Qur'ani da sunna suka tabbata wannan yace wai ya halatta da mutum ya shiga kunci sosai ya je ka bai bashi banki wani a ah, bai halatta ba ai zai kare shiga kunci akan kunci wannan ko su ma'aikatan ka tambaye su in dai suna son ka da aminci da su gaya ma kar ka karbi wannan bashi akwai wani manajan banki da ya gaya ma wani ustazu ustazun ke gaya mana baki da baki wata matsala ya shiga ta rayuwa sai to ya san manajan suna irin dan hudda da shi yau da gobe nan sai je same shi ya ce mishi halin da na shiga amma ina so in nemi bashi a gunku saboda matsalan da na shiga manajan ya ce mishi malam kai dan uwa ne kuma akwai zumunci na addini tsakaninmu ya ce in ka karbi kuɗin mu zai sake jefa ka a bala'i manajan bankin ne ya gaya mishi haka saboda haka malam ya tsaya a matsayin da Allah ya jarabce shi da shi ya nemi sauki abin Allah yan uwa da suke tare da shi su taimaka mishi iya bakin abin da za su iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh